Rawar magoya bayan tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar hamma Ahmadu kenan a yayin da jirgin kamfanin Air France da ke dauke da shi ke shirin sauka da misalin karfe shida na marece agogon Nijar. Bayan da ɗan takarar na jam'iyyar Modern Lumana Hama Ahmadu ya yi 'yar gajeruwar tantaunawa da shugabannin ƙawancen jam'iyyun adawa a filin jirgi, jami'an tsaro sun ta sa zuwa gidan yarin birnin Yamai. kamar yadda alhashi lawali salisu da ake kira leshe wani na hannun daman hama amadun ya faɗa a firarsa da muryar amurka dama mu abin da muke fata duk ko ne za ya kamata a ce sanin irin hama amadu ya shigo cikin kasar nan kuma alhamdulillah allah ya kawo mu shi lahiya har da dai yana hannun su masu ikon mm, yanzu ina yake kenan yanzu dai a labarin da muka samu sosai tun da daga can hilin jirgi gidan kaso ne mai sun kawo shi labarin da muke kenan ba mu san abin da kuma ya zo baya ba da ku gana da shi wa kenan ina ba su bari ma da shi ba eh, a zuwansa ka gan shi da idan ka tabbata Allah ya goda mu shi kamar cikin wani yanayi yake da ka gan shi sun ka Muhammad Ahmad ya so ya aiko mu da wadda da kafa zai da cikin koshin lada dan haka duk abin da ya biyo da abin da ya samu bayan shi wannan ne in wani abu ya samu shi hakikan muna zargin wannan shugaban kasa da shi da magoya bayan shi to yanzu tun da an kama shi Alhaji sai kaga kenan alhamdulillah ai dan takara ne kuma ai shari'a suka ce za a aiko ai da magana abin da kotu za ta yanke a ta gare shi sakamakon artabin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan shugaban jam'iyyar model lumana lokacin da suke kokarin hallara filin jirgi ya sa gwamnan ya mai hamidu garba jan hankulan jama'a a dangane da irin abubuwan da ka iya biyo bayan dakatar da shi yana mai cewa ba za mu ƙara zuba ido muna kallo ana tayar da fitina haka siddan ba saboda haka ina kira ga kowa a guji tashina-tashina a wannan birni na yamai, idan kuma muka kama mutum da irin wannan laifi to doka za ta hau kansa kowa ya shi an dai samu jin rauni daga bangaren mutanen da suka je tarban hamma amadu sannan jami'an tsaro sun damke wasu daga cikinsu yayin da mu ma manema labarai muka sha barkonan tsohuwa bayan an hana mana isa filin jirgin domin samo bayanai sile mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.